جمال الآخرة إجراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا بمدى لديه حدود ثلاثين ترى daidai da sha ɗaya ga watan maris shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha takwas wannan shi ne majalisi na talatin da biyu cikin jiran giyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith da al'imamu zainuddin al'iraqi rahimahullah za mu tashi inda malam yake cewa al-i'tibaru wal mutaba'atu wash shawahi al bibiyan neman hadisi neman hanyoyin hadisi abinda za su ƙara mishi ƙarfi shine al-i'tibar wal mutaba'atu sai kuma bayani akan mutaba'a samun abin da zai ƙara mai ƙarfi din wash shawahi da kuma abin da zai kafa mishi shaida mutaba'a da shawahi za a iya cewa hasana da usaina ne shi kuma itibar daban yake amma ana haɗa su da juna saboda yana da alaƙa da su ta fuskar shi ne aikin da yake kawo su tabi'i malamai da tabi'u ɗin da shahidu ana samun shigar juna kowa na iya ɗaukan ma'anar ɗaya amma akwai malaman da suka tantance mai ake nufi da shi kamar ibn hajar wa min qablihi kamar al-khatib al-baghdadi haka shi ma kan shi ibn salah kamar da zamu ji kokarin tantancewa sai su ce at-tabi' shine wanda ke da alaka da lafazi haka bai haƙi shi ma ya fara idan muna da hadisi kamar yadda ah, ibn hibban shi ma yake fadi a cikin muqaddiman al-majruhi idan muna da hadisi daga wani misali daga ibnu uyayna daga amr dan dinar har zuwa kai ibnu abbas sai mu je nema mu ga wani dan ajin su amr dan dinar dan ajin su ibnu uyayna ya ruwaito mun samu to madalla in ba mu samu mu tsallaka kan malamin shi in ba mu samu mu tsallaka har mu je kan shin wani sahabi ya ruwaito to idan aka samu irin shi lafazi keke da keke a su bai haƙi misali sunan shi mutaba sawa'un shi wannan mai riwayar na farko ne ya samu wani sa'an shi ya rawaito ko ko sa'an malamin sa ne aka samu idan sa'an shi ne ta mutaba'a tamma ko idan sa'an malamin shi ne ta zama qasira da gurgurdan yadda take ƙara nisa da shi da gurgurdan take zama qasira idan ba a samu lafazin ba amma sai aka samu ta riwaya mai ma'anar shi shine shahidi ga wanda suke ganin lafazi daidaituwarsa ko rashin daidaituwarsa shine maraba tsakanin mai shahidi meye mutaba ko mun gani wasu kuma suka ɗauki sahabi cewa in dai karatun ya a akan same sahabi to ne in ko ya a akan wani sahabi daban to shahidi sawa'ul lafazi daidai ko bai daidai ba su kowanne suna da ma'aunin su wasu suna aunawa da lafazi wasu kuma suna aunawa da makarantar sahabin ina fata mun gane da haka za ga akwai obalati wani wanda ya kamata a ce mishi ko ka saba jam ana ce mai shahidi sai ka ji wani ya ce mishi eh, mutaba a ce ko ka saba jam ana ce mishi mutaba sai ka ji an ce mai shahidi saboda overlapping wajen wajen ah, definitions eh, bukhari ma zaka ya kawo ya kawo riwaya take ce abu fulan to in kuma zaka je ka nemi wannan lafazin kila sai ka ba shi bane keke da keke dan kawai shi zai ambata ne zai ishara da shi abu fulan ko irin tumiri da ce wa fil babi an fulan kaza kaza kaza to in ka je ka nemi lafazin sai ka ba dole bane ya zama keke da keke irin sa dan haka al-mutaba'a akwai at-tamma akwai al qasir shahidi su kuma su sai ce shahidi ne bil lafzi su ga waɗancan da suke ganin makaranta daban ne ya mushi mushahada da lafazi ko ya mai mushahada da ma'ana na fata mun gani duk dai haka suke tattaunawa akan waɗannan maganganu a taƙaice malam ya al’ikibaru sabrukan hadifa hal sharaka rawin zairahu fi ma an shaikhi fa in ya kun shurika min muktabarin fata bi unwa’in shurika shaikuhu fa fauku wa ƙad yusamma shahidan tummadila matlun bi ma’anahu a tafa shahidan وما خلا عن كل ذا مفارق مثاله لو أخذوا إهابها فلبه اتباع ما أتى به عن أمر عن أمر لله عن أمر لله ابن أيينة وقد توبئ أمر في اتباع فاعتدت ثم وجدنا أيما إهابه fakana fi shahidun fil bari yace al-itibar abin da yake cewa itibari shine sabrukan haditha kwakudba shiga da fita neman hadisi a shiga a fita ana neman wani hadisi hal sharaka rawin ghayrahu fi ma hamal shin wannan mai riwayan da ya kawo hadisi shin akwai waninsa da yayi tarayya da shi fi ma hamal game da abin da ya kawo hadisi ne ka same shi da hanya daya sai kana so ka samu mishi wani ƙarin ƙarfi sawa'un ya inganta ko bai inganta ba a wannan hanya ɗaya idan ya inganta samun ƙarin hanyar ƙarin armashi ne idan bai inganta ba to yanzu ana neman ya za a tabbatar da shi don a tantance shin haka yake ko ba haka yake ba da haka dukkan su da wanda yake sahihi da wanda yake ba sahihi ba ana yi masa wannan aiki haka kuma hadisan da za su zo da wani abin da ba a saba jin shi ba ya zama kaman garibi ne ko wani karatu ne sabo to yana buƙatar wani ƙarin ƙarfin da zai sa zuciya ta nutsu cewa babu wani kuskure a su Sababin a cikin mataninsa ne ko a cikin isanadinsa duk ana tafiya neman irin wannan fa'ida don ka ga shin wani mai riwaya ya yi tarayya da shi wancan da ya roto fi ma an shekhi daga malaminsa wanda ya ce kaza daga malamin shi akwai wanda ya roto irin wannan wa in yau fa in yau shurika min mu'tabari idan aka samu an yi tarayya da shi wajen wannan riwaya min mu'tabar daga mutumin da yake mu'tabar abin karba mukiyar kiyaye zaka ga bayani eh, eh, abin nan ibnu eh, al Daru daruqutni musamman qutni yana yawan yin amfani da wannan lafazin kaji ya ce wani wani sai ce yu'tabar yana magana a cikin mazaji yana nufin ana karban mutaba'arsa idan idan mutumin da yake mai karfi ne zai iya tsayawa shi kare suka ji ya ce yu'tamadu alayhi ana iya dogaro da shi akwai bambanci a kankanin su i'timad shine mutumin da ake karɓar ifradinsa shi kan shi ne iya tsayawa da kafarsa amma mu'tabar shi shine wanda ana iya karɓar shi a matsayin shawahi kamar yadda koda a cikin Bukhari da Muslim akwai mutane ɗaiɗaiwa waɗanda suna da hadisai a cikin littafin amma malamai ba sa lissafa su a matsayin rijal shekhai saboda irin wannan matsayin aka kawo riwayar su hadisan su ba sa cikin usul suna cikin mutaba'a suna cikin mutaba'a kamar za a je daurin eh, eh, aure ne wani gari akwai asalin waɗanda su ne masu auren da waliyin angon da ƙanin baban shi da shi angon da manyan abokan da suka da kudin walima to kuma sai aka samu wani shi ma ɗan jigara ka almajirin kanwa baban shi shi ma sai aka saka shi a butu din gof ko kaga wannan mutabar ne kai ko ba addini shi ba matsala in an je ma bi da ta cewa in yawa ta ba sai a manta shi a tana dawa shi <laughs> ko ya je ko bai ba aure yayi ko mun ga kawai dai karin yawan mutane ne inda abin ya zama siyasa tsaurin aure ya zama siyasa shi ma kowa yana so a gana shi ya fi cika lagi mu'tabar ke to idan aka samu mutaba ta mu'tabari ita ce abin kalla amma in ba mu'tabara ba ce to ba ta da wani amfani wato aka samu mutaba ga gaba'i ko misali ko daga munkar hadi ko daga matruki ita ba ta da wani amfani dan ba za ta ƙara wa hadisin ko ba sai ƙarin rauni fatabi'un idan daga aka samu ta hanyar ko ta hanyar shehin sa wato shi da wani sun yi tarayya da yin riwaya ta makarantar Musa fa mu'tabar to sai a ce fatabi'un to kaga shi yanzu mutaba'a shine kamar da muka faɗa masu kallon sarƙaƙiyar riwaya isnadin ne mutaba'a a wurin su ya zama makarantar bata canza ba idan daga kan shi ne tamma idan ta rabu zuwa kan malamin shi qasira ta rabu tana ƙara zama qasira qasira wa in shurika shaykhuhu fa fawqul fakaba haka in ma an yi tarayya da malamin sa ne fa fawqun haka za ka karanta shi da larurar waka ne kon fa fawqa fa fawqu amin babu tanwihi ko haka na sama da shi malamin fakaza ai fa huwa tabi'un aidan duka wannan mutaba'a ce wa qad yusamma shahidan amma wasu na ce mushi shahidi in yi tsallaka ya wuce kan mutum ya kai kan malaminsa ko malamin malaminsa ana ce mishi shayi thumma idza matun bi ma'anahu ata ce ko kuma idan aka samu wani matini ya zo da ma'anarsa fa shayi kaga wannan su kuma su tibari da lafazi kenan idan lafazin shi ne da abin nan mutaba idan ba lafazin shi bane wani ma'ana ne ko da a makarantar ne to sunan shi shahid wa ma kala an kulli za mafari abin da ya zama ya ya wufanta daga duk wannan an bincika an bincika ba a samu shahidi ba ba a samu mutabi'i ba da dukkanin fuskokin ma'anarsa ce mafari shi yake ce mufrad alfardul kenan gari to shine sai a kuma kuma yana iya zama shadi yana iya zama munkari yana iya zama makabuli gwargwadon da ƙa'ida eh, ta ilimi ta hukunta da gwargwadon yadda yake ba za a yi mishi hukunci kai tsaye ba sai an duba an ga menene shi zai iya ɗauka a yadda yake haka a siffarsa ta yi ya zama a hakan ana iya karɓarsa ya zama makabuli ta yi a hakan ba za a iya karɓarsa ba sai zama ɗayan biyu idan wanda ya ja mishi aka ƙi karɓarsa amintacce ne shine shafi idan wanda ya ja mishi aka ki karɓarsa ya zama ba amintacce bane ne shi ne munkari mun ce su a ko sai ce a misalin misalin hadisi wanda aka mishi mutaba'a shine law akhadhu ihaba hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da imamu muslim da nasa'i suka gwaitu? ta hanyar ibnu uyayna daga amr dan dinar daga ata bin abi rabah daga abdullahi dan abbas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wata akuya da aka baiwa wata barariyar baiwa ga matarsa mai muna, sai ta kasa ta mutu sai suna janta za su kai ta juji sai ya ce musu me zai hana lau aka buɗe haba da sun cire fatar da ta musu amfani to falabzuhu tibaru ma ata biha an amri lillah ibn uyayna ce lafazin da yazo da cewa ayyuma ihabin dubiga wannan maganar dubiga din cewa sai an je ni ta zama ta ta halatta amfani da ita to lafazin addibawu babu wanda yazo zo da shi daga gun amru dan dinar sai sufiyanu dan yana shi kadai ya fara rawaito shi wa tubi'a sai aka mishi taba da aka bincika aka bincika sai aka samu yana da mutaba mutaba annan ita ce tubi'a amru tiddibar an biyo shi a kan wannan riwaya shi amru daga aqa fa ba sai ya ƙara ƙarfi shine al-Imam ad-Darqutni ya ruwaito da Baihaqi daga Abdullah dan Wahab daga Usama dan Zaid al ga shi shine mai mutaba'a kenan daga Amr dan Dinar Usama dan Zaid al shi shine dan ajin su Sufyan dan Uyaina daliban Aqa wanda shi ma ya ruwaito irin lafazin da da ake tunanin malam Amr dan Dinar eh, malam ah, ah, Sufyan Bulu yana ya ya kadaitu da shi sorry shi a dan Wahab shine Sa'an ibn Uyena ko Abdullah Wahab shi shine Sa'an ibn Uyena, amma wannan riwayar za a kalli gabar kaga Abba daga Ibn Abbas Amr Dinar sorry Ibn Uyena daga Amurdan Dinar daga Ibn Abbas shi kuma wancan a dan Wahab daga usama dan zai daga aba da mutaba'ar ta amr dan dinar ce daga aba shine sa'an shi a gabar riwaya to sai zama an samu shi ma ya ruwaito irin wannan riwaya sai kuma aka sake samun ma riwayar shahi shine yace thumma wajadna ayyuma ihabin fa kana fi fil bab sai aka samu kuma riwayar Abdurrahman ibn Wa'ala daga Ibnu abbas ya da ayyuma ihadin dubi gashima wannan ya zo a cikin muslim littafin abu dawuda da tirmidhi da Ibnu majah kamar yadda za ka samu bayanin ta dalla dalla a cikin littafin al ibn salah da sharhin al-imamu as-sakhawi shine fathul mughif da sharhi alfiyat al-hadith duk sun yi waɗannan bayanai dalla dalla game da haka wani misali kuma shine irin misalin hadisin a wancan hadisi na fa in gumma alaikum hadisin la tasumu hatta tarawu hilala wala tafturu hatta tarawu fa in gumma alaikum fa akmilu al za da ana tunanin shi ma daga cikin mafari ne wanda ya ruwaito shi daga makarantar ainihin wato da aka an so hadisin sai daga baya aka sake bincikawa sai aka ga ashe ba haka bane akwai akwai wato mutaba to suna nan irin waɗannan da yawa a cikin littafai na riwaya to akan sami mutaba'a ne ko shahidi ta hanyar kamar da ya faɗa tun farko sabu nema to wajibi ne ko abin da za a nema a san a ina za a same shi ya daga cikin muhimmar malamin hadisi mai bincike ya san ina ne mazan na samun ire-iren waɗannan hadisai da za su ƙara ma hadisai ƙarfi farko dai akwai su kansu a alkutubu sita al'usul su ne bukhari muslim abu dawud tirmidhi sa'i, ibnu majah wanda galibi su ne abu na farko da ake kafa hujja ko hadisan da ke cikinsu na farko su ne abu na farko da ake kafa hujja da su to idan aka samu riwaya a cikin ɗaya daga cikinsu ko cikin dukkaninsu akan kuma koma zuwa wasu littattafai na wasu malamai don neman shin riwayar ta zo da irin haka ko ta zo da ƙari ɗin da makamanta abubuwa irin waɗannan littafi mafi kusanci da malamai suke ƙoƙarin neman hadisai a cikin shi a wannan zamanin shine musnadul imami ahmad ibn hanbal rahimahullah wanda akwai bugun shi cikakke mana da shi a nan makaranta wajen mujalladi hamsin da wani abu na su sha'ibul arnaud da su bashar ma'ruf awad da makamantansu wanda ya hada tim na researchers a jami'ar iraki bagdad jami'ar bagdad suka yi wannan aiki akwai bugun mu'assasatul risala yana kamar yadda mai lissafi yake faɗa wa ɗansa cewa ku aje wannan kundin zai zama madogara ga al'ummar musulunci nan gaba to Allah ya cika mashi wannan buru ana neman hadisai a cikin musnadul imam ahmad don a samar musu mutaba'a ko shawayi sannan akwai masanidu na wasu malaman wanda ba shi ba kamar musnadul firdaus shine littafin abul qasim at-tabarani kenan musnadul firdaus akwai musnad na abu ya ala al mausili abu ya ala al yana da musnadi akwai duk da yake hayar shi ba a same shi an buga ba musnadul baqi ibn makhlad al-qurtubi wanda al-imam zahabi ke cewa za a same shi a buga sai ya fi kowane musnadi girma a duniya akwai littafin al-mukhtara ta diyauddin al-maqdisi ɗaya daga cikin manyan malamai maqadisa din nan mutanen jima'i, waɗanda suke usra ce ta malamai sananniya akwai bahati na musamman da aka yi akan su da ta'asirinsu kan ilimin hadisi ga sunan su Abu Muhammadin al sai Abdul ibn Sa'id ne da suwa ne yawancin su ya'yan yan uwa ne da sirkai da dangi da wa da kai akwai Muslim Sarrat malam ne sirri wanda yake malami ne sananne daga cikin wanda suka dade a duniya shekara 96 a duniya kuma an haife shi shekara ta 213 ya rasu 316 da ya rasu 313 kamar da Imam Zahabi ya tantance a cikin Sirru Alamin Nubala yana da musnadul musnadus sarraj yana aikin yana yin sana'a ne ta kera tiddi to a lokacin kuma ana yawan yaƙe-yaƙe sai ya samu kuɗi sosai attajiri ne na ban mamaki malam ah, sarraj malamin su bukhari da muslim duk da yake basiri waya daga gare shi a cikin as-sahihain to yana da yana da littafi shine musnad sarraj akwai al-imam al-humaydi humaydi wannan malamin bukhari ne shi ma shi ma yana da musnad duk wannan kafan muna da su a nan makarantar jama'a ba wai gari bane dukkanin su akwai su annan su da darul da salafiya akwai su wallahi alhamdu akwai musnad da ishaq ibn rawiya su malaman dadin musnadin kai kamar ka ce, kowa handout din shi ne yake wato hadisan shi ne yake kwafewa kai a ciki bayan ya haddace su ya iya su dan kun zo ya ba ku sai rarraba su wani gwargwadon sahabban riwaya wani gwargwadon garuruwa wani gwargwadon malamansa kuma gane suna da waɗannan sallan na raba su wani kuma ya bi harfan hijaiya to wani kuma gurgudan garuruwan da ya koyi riwaya kamar suka ji musnad shamiyin na abul qasim at-tabarani wani kuma sai ya raba shi gwargwadon malamansa kamar shi yadda shi ne tabarani din yayi a cikin al-mu'jamul saghir mu'jamul saghir gara'ib ne na malamansa kowane malami hadisi ɗaya kawai yake ruwaitowa daga gare shi a cikin al-mu'jam as a cikin mu'jam kabir kuma to nan kuma sahabban ya rarraba kowanne hadisan sahabi daban-daban daban abin mamaki kuma kamar yadda biya ambata sai zama babu hadisan Abu Hurairah a ciki to sai a yake cewa ana tsammanin yayi mu Abu Hurairah littafin shi daban ne wataƙila sai mata ba samu kuma bi yiwa sai ya tsallake abu huraira eh, da gangan akwai littafin musannaf na ibn abi shayba da musannaf na abdur razzaq as-sanani wanda duka su malamai su imam bukhari su eh, sanani abdur razzaq sanani sai amma da hanbali masu yin karatu a goshi to nan ma akan samu riwaya da za su goyi bayan eh, hadisai da makamantansu manya-manyan littafai ne duk ga masu tarin riwaya sai ka samu uh, littafi gudana da riwaya sama da dubu talatin dubu ashirin da biyar haka ma'ajin tsabarani da na ambata salasa akwai al-mujamul kabir wajen mujalladi ashirin da uku akwai al-ausar mujalladi goma sha biyu ko sha shida gwargwadon bugawa akwai as-sagir mujalladi uku abul qasim tsabarani shi ma wani malami ne da ya daɗe a duniya shekarar shi ɗari da ɗaya a duniya ya shiga cika ta ɗari ya shiga ta ɗari da ɗaya sannan ya rasu Allah ya gafarta mai sai dai zama duk duniya ba wanda ya shi yawan riwaya a san da yake rai kuma cikin shekarun nan kamar shekara tamanin duka karanta wa kawai shi sa suke mashi lakabi da musnadin duniya a lokacin ya fi kowa shahara da wannan aikin abul qasim tawarani akwai ah, littafin al'imamu Abu Dawud da Tsayalisi, shi ma musnad ne na Abu Dawud da Tsayalisi. malam mai haɓar kada da ake cewa akwai eh, musnadur rauyani musnadur rauyani na al'imamu Abu Bakar ibn Muhammad ibn Harun ar rauyani wanda ya rasu da shekara ɗari uku da bakwai, a farkon ƙarni na hudu shi ma babu malami ne ah, sannan za ka samu kuma irin abin da yake ba kutubul fawaid ko mashiha ko ajza'u maka ce kutubul fawaid shine malami ya tattara wasu hadisai masu wasu fa'idodi daban-daban ba fawaid kamar yadda malami irin irin irin ibnu qayyim yake ta fawaid fawaid ko bare ba wannan ba fa'idojin ilimi ba fa'idojin hadisi kira da wasu hadisai na musamman akan wata qadiyya ko wasu kabaya daban-daban sune fawaid wani kuma yake tattara fawaid ne su mai hadisan da ya ji su ba a makaranta ba sune fawaid din ma'ana tattaunawa ta hada shi da malami ko tafiya ko wani yanayi ko sun hada wata jana'iza sai malamin ya bada wani karatu mai tsarda wani malamin kawai a wurin walima ne zai yi sanci kawai sai ba ku hadisin da bai taba bayar da shi akan eh, eh, falalla wani abinci ko wani kaza ba zai zama ya inganta ba to sai dalibai su kafe waɗannan sai su ce fawaid inda shi malami ne na inda na gaske ne inda aka zauna sai an ji kasuwa baki shi kamar da yan kasuwa inda suka zauna sai sun yi magana akan riba eh, riba bashi da sauransu kowane abin nan kwando yana ƙanshin abin da ke cikin shi ne ko kullum ina in illa libi yambo haka ajza'u shine littattafai waɗanda suke sun takaitu ne akan wata qadiya juz'ul qira'ati khalfal imam juz'u raf'u ilayhi fi salat juz'u kaza kitabul amwal na al'ajubi misali juz'i ne akan kawai harkar kuɗi harkar eh, binne haka kaza kamar musnadul eh, musnadu ali shi ma juz'i ne khasa'isu ali juz'i ne wannan duka suna da imamu nasa'i ne haka nasikh wal mansukh kuma juz'i ne haka kitabul qadar na Abu Dawud da waɗannan ajzabu wato littafi akan wata specific qadiya kuma gane ko kuma mashika mashika shine uh, malami ya tattara riwayoyin da yayi akan wani malami nan abun wani malami na musamman ko gun malamai daban-daban uh, akwai kuma littattafai wanda suke a uh, مستخرجات ثم المستخرج على الصحيحين na na Abu Awana ko littafin Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi shine bin al-Mustadrak da makamantansu sannan da littafin Imam al suna da kima kwarai a wannan babu tun daga kan As-Sunan al-Kabir nashi din shi Baihaqi din haka nan al haka littafin dalailul nubuwa haka littafin al-asma'u was sifat haka abin nan shu'abul iman da makamantansu littafan Imam al-Bayhaqi gaba ɗaya suna da kima akan wannan kabiya haka littafan al-Imam ad tun tunda kan sunanul Darqutni da ilm ɗinsa da littafin Gara'ib Malik da littafin abin nan kitabul buƙuya dukan su na Imam Darqutni nan dukan su gaba duka wanda na ambata a nan dukan su akwai su a nan makaranta Na gafarta wa Allah zaki su sai dai wanda ba buga ba amma akwai su a nan darul hadith salafiya baka bukatar sai ka je wani waje neman su idan mutum ya yi niyyar ya zama ya san abin da yake ya zama malamin hadisi da za a ji labarin shi a nan a nan kasar ko a ko a ina ne ko ba dan Allah yake so yi ba ko zai iya yi a nan makarantar ma damar ya riga ya san usul din ya san karatun ma'ana muna da labarari wanda is of standard ya ishe ka kai karatu har ka cika ka ba a ilimin hadisi ne a usul fiqh ne a tafsiri ne a nahwu da sarfu ne da balaga da adab a sauran ilmomin musulunci ne tarihi ko sira ko menene wala jama'a ku kawai matsalar muna da taqa'usi ne da rauni da kuma shigul na duniya da suka riga suka dauke mana hankali kullum sai ka shiga galabara da gargafa nan kawai suna kwakwance kamar marayu suna jiran ajalinsu masu karatun ba suna nan a duniya kawai suna ta su kuma suna ta neman wani abu can daban kuma wani abu suke yi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duka littafan na abin su dan uwanan da ya ishara ga kasar din da malam yayin nan na nukwatul fikar ko nukwa ne ko lambatin lambatin in ka je ka saurara za ka ji malam yana daga da kafar cewa gashi kaza gashi kaza gashi kaza dukkan littafin suna nan ba to wallahu musta abin da sai a hankali baya ga waɗannan akwai riwayoyin muwaffa'at da yanzu aka buga su kala daban-daban da muwatta wani ta baza gari kawai tace ce muwatta ta riwayar yahya ibn yahya yanzu akwai muwatta ta muhammad ibn hasan shaybani akwai muwatta ta wani akwai muwatta ta wani akwai wani sabon bugu da aka yi mata shi ma akwai shi anan wanda aka hada muwatta kala daban-daban a wuri guda aka ta shi to sannan littattafan malaman da suka dan yi ta'akhuri kadan wanda su ma suke da isnadoji kamar irin su ibnu abdul barri namadi kamar su ah, al ibn ibnu hazmin wanda suke ruwaitowa da isnadoji a kafansu kamar ibnu hazmin a cikin muhalla yana da isnadinsa za ka yi samun ƙarin wani ba. haka ibnu abdul yana ruwaitowa da isnadinsa a wasu wurare haka ka gangaro har zuwa kan su mizzi a cikin littafin ah, tahdhibul kamal yana ruwaitowa da isnadojinsa haka zahabi a cikin siyarwa alamin nubala da cikin tazkirtul kuffar to duk zaka samu yuwar ka samu wani isnadi sai ya kara wa wancan karfi ko ya bashi shahidi da mutaba da haka abun yana buƙatar karatu mai fa'i mai fa'i yana buƙatar wannan nahama din wannan hadama wannan malamin as-sarraj yana dan shekara 80 da wani abu sai aka ganshi yana koyon karatu a gaban wani wanda ya girme shi ne ba kusa ba sai aka ci haba algatu wannan wani irin al'amari ne wani irin kuma baya ne kuma wannan sai ce to da yaya malamin hadisi yake kasancewa in ba da irin wannan hadama ba ashe ai malamin hadisi baya fasa neman hadisi sai ya mutu kuma haka ba ka fasa neman dan duniya shi ma yana fasa neman duniya ne ba sai ya mutu yanzu da ake fuji ma ba sai a ce wani ɗazu ɗazu nan ya rufa rumfashi ba ko kuma wani ma a rumfar zai ji cikin shi a kulle kama kai shi kemis ya mutu guda nawa kai anan gaba ma'ana mutane suna cikin neman abin da suke kauna suke mutuwa ta kan kana kauna ilimi ya zama kana yin shi ne har sai ka mutu kawai ba gama waki to idan mutum ya samu ire-iren waɗannan littattafan na farko tukunna sai ka san me ɗabi'a su mun karanta da dama daga cikin masail da suka shafi ɗabi'a littattafan a cikin littafin matsalar baharani tadwin sunna Shi ka san ya zaka mu'amalanci littafin idan na jarhu wata adin ne kamar ilal kamar su'ala, kamar kaza ka sanya yayi ne tsarin dan ka san a inda za tsammanci garin hadisi dan ba za ka je da kuka dinga buɗewa daga shafi na farko zuwa na a'a dole zama kana da kan gado akan ina ne ake tsammanin hadisin nan a cikin littafin ma'ana yanzu kana da hadisi guda ɗaya da kake so ka nemi mushi eh, mutaba to za ka fara tunanin to yanzu a cikin littafin musnadin imam ahmad a ina nake tsammanin wannan hadisi sai ka tafi kan musnadin sahabin in ka je kan musnadin sahabin za ka ga ya ruwaito da yawa daga sahabin to wani lokaci don ka rage wa kanka aiki sai ka ɗauki littafin tuhmatul ashra ta minti Wani ita kuma index ne za ta gaya maka sahabi kaza da masu riwaya a gurin shi suwana da suwana da suwana su ma an jera su bisa alphabetical order su ma masu rewa daga gare su su ma kan alphabetical oda haka ne haka ne yadda ka san kwamfuta, tun kafin a san za a yi da ta yi uwar bilgit ma kai wannan abu da haka su malama hadisi ko Kwamfuta kawai ta mai da su mara lasa ne ba kuma ta ba da dama 'yan kiɗanta na jiyo suka shiga cikin harkar ko mun gani ta ba da dama ƴan ma habba wa dabba sun shiga cikin harka hadisi irin wannan da ake ci musu mahaƙiƙai. saboda kawai abin ya zama ta faɗi ga sassa da kada hadulat hatta bada min dilali hakulaha ko ta samu hakul muflis saboda kawai mutum yanzu ya kika a akan keyboard kawai ya danna yansa sai ga da abin da ke amma an ba ka malaman hadisi suna da duka irin wannan kayan aikin da were traditionally computerized dan littafin mizri din nan kawai in ka auke shi zaka ga al'ajabin da ke cikin shi bayan nan mizri zaka yi ɗauka ko talibul aliya na na na ibnu hajar bi zawaid al masanid al ashara da da da da da da wasu kwatan kwatan waɗannan duka dukan su muna da su jama'a dukan su duk waɗannan da zake fara bilahi da akwai su ni na san akwai su ne saboda na shan taba su ko karanta su ko kuma eh, aiki da su to idan mutum ya samu littafan sai ya fara tunanin yaya zai yi ya gansu shi ne ta hanyar sanin kowane littafi ka san ɗabi'arsa idan baka san ɗabi'arsa ba sabon karo kai da shi akwai da za gane ɗabi'ar tasa sai ka samu mujalladi na farko ka duba muqaddimarsa ko akwai ta haƙiƙi ka duba ta haƙiƙin littafin ko kuma ka kalla daga irin sunan a cikin wani kategori ya yi in an ce sunan shi mashika ko an ce sunan shi fawaid ko an ce sunan shi kaza za ka yi duba ta hanyar eh, fiyar kansa da sauransu ma'ana dai zama kana da kan gadon tunanin yaya za a yi ka gane ɗabi'arsa don ba haka ba in ka buka ce za ka yi tasaffuri ne haka gani za ka gaji ko ba za ka gani ko kuma ka tsallake shi ko kuma gobe da an ce ga wani hadisin ana neman shi za ka cikin ka yi sai za ka cikin ka yi sai don ko abu ne kake kasawa kullum ba a siyarwa kai ta yawo da shi kai yawo da shi a kaso sabon garin nan ka wuni kana yawo da da fanke aka baka siyar ba kuma yamma ta yi ya fara yayi dole gobe ka nemi sana'a da zaka ka san da wannan ko ba zai ba za ka ce kuma gobe za ka ƙara gwada wannan ba Allahu a sai malam ya ce ziyaratu thiqa to abu na gaba da ake samu a garin mu a garin a garin nema akan samu ziyaratu thiqa shine sai a samu wata kalma ko wani harafi wanda ya karu akan wancan akwai malamai da suka shahara da sanin wannan abu ana labarin su a duniya galibin malaman da suka fi sanin wannan sune malaman hadisi wanda suke fuqaha'ul muhaddithin al-imam shafi'i yana cikin su al-imam al-bukhari yana cikin su ibn khuzaimah da muhammad ibn ishaq ibn khuzaimah yana cikin su ibn adi al-jurjani haka shi ma haka abu nu'aymin al-asfahani waɗannan malaman sa daga cikin waɗanda a tarihinsu an ce sun shahara da sanin ziyada hadisi a samu wani ƙari asalin abin da ke jawo a ce ga riwaya kuma amma wata zo da wani ƙari shi ya zama mutum biyu sun koyi karatu ko sama da biyu a lokaci guda amma wani ya yi lattin zuwa makaranta a rana ko kuma ya tafi ba a tashi ba kamar da faru da wancan da ana cikin annabi na cikin bada karatu wani bai taba shi ce ga ga raƙuma ka can ta kunce daga madaurin da kai mata ko ya tashi ya bi ta yace na na so a ce raƙuman nan ta bata amma na ji karatu to kaga ya tashi bai sauran karatu ko kuma wani ya zo da wurin din amma sai ya yi gengedi ko kuma ya yi zuhuli hankalin shi na wani waje ko su ma a can zamanin suka samu wannan balantana a zamanin wanda wani sallah ma ana yi a bayan limama sai mutum ya rafkanuwa a bayan liman liman ya zauna shi sai miki an sallame sai miki halin kuma da shi ya fara <laughs> sai ya ga kowa ya zauna su ya tuna kai waɗannan fa da su muka fara yi saboda tsabar duniya da ta shagartar da mu alhakumut takabur hatta zutumul maqabir su ga mu muka mutuntanta yanzu ta yi yanzu wannan katin da ake wannan zana a hankalin shi ma bai is very possible kana ta kawo wani sake-sake ka kawo wani tunani to ko kuma ya zama mutum ya ji karatun duka amma da ya je bayarwa sai wani wata latifa ko wani fikihu ya sa ya ga wannan katun ba a bukatar shi duka bari ya bayar da rabi kawai sai ga sauran kamar ba karatu ba sai gintse sauran da gangan daga cewa wannan ba sai ya faɗa ba haka kuma riwaya bil ma'ana tana haifar da ya zo bayarwa da ma'ana dole zai rage yawan lafazan to sai a zo kuma wata rana sai a ji wani shi kuma daga wannan makarantar ya zo da irin labarin amma ya fi shi faɗi ko ya fi shi tsayi ko ya ƙara wani abu wani abu da ya canza da iraki ko canza ma'ana ko ya rage mata faɗi ko ya ƙara mata to shine ake tabar za game da za a karɓa ko ba za a karɓa ba kuma har ila yau da shi waɗannan tafan a wuraren da ake ciro kenan irin wannan ziyadatu kuma suna da fa'ida da armashi kwarai wajen hukunce hukunce da aka ji malaman fiqhun hadisi suka fi shahara da su dan wani ƙarin yana iya zuwa ya canza gaba ɗaya fatawa da aka yi a da kamar misali ƙarin da ya zo cewa man akala aw shariba fi ramadana eh, al-imamu eh, al-bukhari ya rufe shi da man akala aw shariba fi ramadana shi da al imam malik a cikin muwatta hakim da yazo sai ya ruwaito na shi da fi ramadana da wannan kaidin fi ramadana kaga yanzu hukuncin a cin gara basar karkarama to kina ya shafi ramadana ne kawai ya shafi azumin da aka yi a cikin watan ramadana alfama alfama watan amma ga wasu malamai suna bada fatawa mai fadi hadithin Abdullahi dan Mas'ud na tahiya wanda yazo da cewa Abdullahi dan Mas'ud yana karantar da tahiya yana cewa a dinga cewa assalamu ala nabi bayar so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an samu riwaya a cikin musnad sarrat din can cewa annabi da kanshi nan kuma a cikin isnadin aka samu wannan ƙarin kenan ziyada a cikin isnadin cewa annabi da kanshi sallallahu alaihi wasallama yana karantar da riwayar da cewa assalamu ala nabi to irin wannan suna nan da yawa burjik bar mu saurara a da rana ta yi ku sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan ziyaratu thiqa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك